to wannan tambaya mai kyau ne wanda akwai wani tafi tattare da ni wanda na so in karanta maku bayani wanda ke da alaka da alamarin wasa tsakanin namiji da matansa ko namiji da wata zan yi amfani da wannan dama bayyana wannan hukunci. to akwai ijabatu shakil imam amsoshi na babban malami da ake kira muhammad al-imam an yi masa wasu tambayoyi game da azumin ramadan kusan tambayoyi arba'in a cikin wannan littafi tambaya ta 21 wannan littafi an ce ma hiya kafaratu jima'a menene kafara waɗanda suka yi jima'i cikin ranar ramadan wal talzamul kaffaratu lirajul wal mar'a am rajul fakat kuma shin ita kafara nan za ta namiji da na mace ko namiji kadai ne shine zai yi kafara Wahal hal man jama aksara min imra'atin fi nahari ramadan fa ta tatakarraru alaihi kafara kuma wanda yayi jima'i a cikin yini ɗaya ya yi jima'i da iyalinsa ko da wata misali sau biyu sau uku sau hudu shin kowane lokaci sai an yi kafara kai na sau ɗaya na sau biyu ko kwa kafara ɗaya ya wadatar wa al yalzamuhu qada'u yawmi makana yawmihi alladhi jama'a fi amtugni an zalikar kafara kuma shin azumin rannan da ya bata ranan da ya yi jima'i zai rama wannan azumi ko kuwa in ya yi fara ba sai ya rama wannan azumi ba waɗannan su ne tambayoyi mai tambaya za ta ji amsan tambayanta a nan insha Allah to ga amsan da mala ya bayar mala ya ce ka fara ta lizimta ga duk wanda ya sadu da iyalinsa bisa ganganci da ranar ramadan kuma an ce ranar ramadan shine tun bayan ketowan alfijiri kuma yawanci yanzu kusan karfe biyar gab karfe biyar ne alfijiri ke fitowa domin waɗanda suke da babban waya in sun sa lokutan sallah musamman na garin bidda wanda shine santan garuwan nufawa za ku ji kiran sallah na kowane lokaci asuba a zahar lasar duk lokaci ya yi za ji kira kuma akwai kalanda da wasu ke amfani da shi a masalatai an nuna lokutan sallah to yanzu dai lokacin alfijiri wajajen karfe biyar ne daidai amma in zai yi mutum ya nisance cin abinci da sha kafin karfe biyar nan domin an tambaye wani sahabi da ya ci sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam game da wani lokaci annabi ya barci kuma wani lokaci aka kira sallah ya ce za a samu tsakanin barin abincinsa da sallan alfijiri kamar za a iya karanta ayoyi amsin cikin Kur'an. sun zai iya ɗauka kusan minti goma kafin ketowar alfijiri mala ya ce duk wanda ya sadu da iyalinsa bisa ganganci tun bayan ketowar alfijiri zuwa kafin lokacin magariba to wannan mutum an zala amlamenzil ruwan mani ya fito masa ko bai fito ba to wannan kafara ta waje ba kan shi namiji ya sadu da matansa a cikin ranar ramadan ya fitar da mani ko bai fitar ba wajibi ne ya yi mai kafara yanda in mutum ko da ba cikin watan ramazan ba Inda ma'aurata biyu suka sadu da juna an gan mani ko ba gani ba wanka ya waje ba kansu aka alamarin yake a ramazan kafara ta waje ba wannan shine maganin malaman baki daya me dalili akwai wani sahabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sadu da iyalinsa sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halaktu na halaka na halaka annabi ya ce me yi halakar da kai sai ya ce me waqatu alamra'ati fi nahari ramadan na sadu da iyalina cikin ranar ramadan sai annabi ya ce masa altajidu raqabatan tatiquha kana da baiwa da zaka iyanta sai ce a'a sai annabi ya sake ce masa fahal wa an tasuma sharain mutatabi'ain kana da ikon yin azumi wata biyu a jere sai ce la a'a sai annabi ya sake tambayansa hal tajidu it'ama 60 miskina zaka samu abinciyar da talakawa 60 sai ce a'a fasakata sai manzo da sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai aka kawo mashi kyautan me kyautan dabina sai annabi ya ba wannan sahabi cewa ya je ciyar a maimakon me kafara tunda yake yace ba zai yi azumi ba ko kuma ba kudin ciyar da mutane Ga shi je ka ciyar sai sahabin na ya ce a duk garin madina ba gidan da ke fama da talauci kamar irin gidana saboda haka nima na da bukatan wannan abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi kun san Allah ya sifanta shi da tosai. wa kana bil mu'minina لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم me tausayi ne zuwa ga muminai sai me yace je ka ci da iyalanka a takaice wannan shine mai kafaran mai jima'i da iyalinsa saboda ka karamace ta yadda mije yaudare ta akan me akan zai ciyar a maimakonta ba laifi a inda ta mika wuya ba tilasta ta aka yi ba ita ma sai ta yi kafara yana cikin mu. malamai suka ce inda mace ta yadda ga namiji ya kusance ta cikin ranar ramadan ba tilasta shi yayi ba ba tilasta ta yayi ba to ita ma wajibi ne ta yi mai ta yi kafara yadda miji zai yi matuka inda ba ta da uzurin da shari'a ta ana amma in tana cikin uzuri misali akwai alada tare da ita kin san ba ta da azumi ba ta da azumi sai ta samu tsarki da rana sannan miji ya kusance ta da rana to ita ba laifi a kanta babu kafara a kanta saboda mai tana cikin uzuri ko da ba ta da azumi ko ta dawo daga tafiya wanda aka halatta masa mai yin mai barin azumi sai miji ya kusance ta da ta dawo daga tafiya kuma ba azumi da rana to babu kafara kanta wannan lokaci sannan batun namijin da ya kusance matansa sau biyu sau uku malamai suka ce ka fara guda ne ke kan mijin nan ba za a ce tun da yake ya yi sau biyu sau uku ka fara ya zama biyu uku a'a aka kuma amma mu san cewa in namiji ya kusance matansa yau gobe sake kusance ta da ranar ramadan jibi aka to wannan namiji ka fara kowane yini na kan shi zai yi ka fara na yau zai yi ka fara na gobe zai yi ka fara na jibi kun san wata biyu na kowane ka fara kenan in sa uku ya yi cikin ramadan azuminsa guda nawa ne na wata shida in sau biyu ne azumin wata biyu kuma ba kwanar sittin ba wata wata musulunci yakan kama mai kwana talatin wani lokaci kwana ishirin da tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asharu haka za wa aka za kun gane ku kuma ran nan malamai suka ce zai azumci ran nan bayan kafara ran nan da ya ba ta azumi a cikinsa sai ya rama mai sai ya rama azumin nan to wannan ina fata ya fitar da tambaya mai tambaya ko ya fitar da hukunci da ake nima ko domin tambaya mai tambaya ne hukunci wanda yi wasa da matansa ko saboda ka alamarin wasa tsakanin ma'aurata a yi taka tsantsan an tambayi na na aisha domin hadisi ya nuna cewa nabi sallallahu alaihi wasallam yakan sumbance ummu salama da ita aisha da hafsa amma ita aisha ta ce wa kana amlaqakum li'irbihi annabi ya fi kama shawansa sama da kowa sau da haka namiji ya gan cewa wanda ba zai ja shi zuwa ga jima'i ba ko ita ta amince ma ita ma ba za ta yadda ba na subanta amma in kun gan cewa fitina ce zai ja mu zuwa ga jima'i to ku nisance abin ya fi alkhairi don kada ku shiga hushin Allah domin in ka fara ta mutum aiki ya same shi wallahi tallahi aiki ya same shi na wata daya wasu mu suke ji kamar za su bari a ce azumin domin domin baki isa ki bar yin azumi ba zuwa ciyarwa sai dai in ba ki da iko yin azumi kina fama da ulcer ko tsananin ciwo wanda zai ana ki azumi amma ki tsallake cewa mijinki na da kudi ya kawo kudi ku ciyar da mutane sittin ina ba za karba annunki ba matuka inda kina da ikon yin mai azumi shi ma miji komai arzikinsa zai fara da mai iyan tabawa in babu baiwa ya koma azumi in ba zai iya ba lokacin zai koma mai shiyarwa malamai suka ce wajibi ne fara na su bi juna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce wannan mutum sau da haka wasa tsakanin ma'aurata a yi haƙuri zuwa dare ya fi alkhairi ya fi mai alkhairi ya fi natsuwa to salam to inda mace tana da sana'a miji na tu'umanta akan wannan sana'ar da take yi ok to misali inda mace ta gan miji akan wata sana'a wanda ba ta yadda da wannan sana'a ba ta jawo hankalin shi ta anyan nasiha ta anyan nasiha domin akwai wasu sana'o'i da shari'a ta aramta kamar sayar da giya sayar da sigari sayar da makamai am robbery akwai wasu waɗanda sana'ansu amrobas ne akwai wata da ta taba yin tambaya a wurin tafsirin ramadan a kan a yi wa mijinta addu'a saboda me sun fahimci cewa shi mijin an yin samun shi babu alkhaira ciki yana cikin amroba sake kenan suka neman addu'a ya bar wannan sana'a yakan faru wani barawo ne ya ciyar da ku haramu to ita ta yi kokari ta jawo ankalin shi da nasiha in yaki ya nima iyayensa su yi masa nasiha ko abokan arziki su yi mai su yi masa nasiha in ya gan cewa wannan bai ja baya ba ya ci gaba da wannan mummunan anyan da yake kai to ta neme kubuta daga wannan mutum don kare ciyar da ita haramu su shiga wuta tare domin duk wanda aka ciyar da shi haramu wannan yana cikin asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahmin nabata bil haram fannaru aula bi duk jikin da aka ciyar da harami to ita wato wuta ita ce abinda ya fi dace da wannan jikin ranar lahira saboda haka amma ta hada da addu'a da nasiha in yaki ya ci gaba da wannan mummunan anya don kada allakansa ya zai same ki da yaranki Allah ya azurta shi da tuba ta saboda lokaci akwai wasu tambayoyi na takarda kuma to mai tambayan da ke cewa a sake bayani a kan shirya da muka yi bayani jiya cewa ta kasu kashi biyu wannan ya nuna cewa ita ta sa an cikin karatunmu allah kara mata fahimta mun ce shirya ta farko shine wanda aka ba malamai yi wa mutane wasu da annabawan Allah baki daya ga abin da Allah ke so Allah baya son wannan shine ake kira hidayatul bayan wal irshad shiriya ta bayani ta jagora wannan yakan faru tsakanin mahaifiya zuwa gada mahaifi zuwa gada tsakanin miji da matansa kaza ba kyau kaza ba kyau ko aikata kaza na biyu shi shine idayatu taufik shirya ta dacewa a yi wa mutum nasiha ya yi aiki da nasiha wannan aikin Allah ne kuma kowanne mun zo da dalili dalili akan na farko shine wa innaka latadi ila mustaqim Allah ta'ala yace ya kai manzo za ka shirya zuwa ga anya madaidaiciya wannan shiriya na bayani za ka yi a bayani wanda ya ya ji kuma ya samu shirya amma ta biyu ya fi karfinka ka la di man ababta ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba wasu malamai sun ce an saukar da wannan aya akan wa akan Abu Talib baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin Annabi ya yi kokari ya zama mai ya zama musulmi har zuwa lokacin mutuwansa annabi ya ce masa a halin a lokacin da yake cikin magagen mutuwa ya ce ya am ya kai bafana kula ila illallah ka ce la illallah kalimatan uhaju laka biya inda Allah kalma ce wanda zan kafa ujja da shi a kanka ranar kiyama ka samu shigan aljanna ka ce la illallah amma ina ya kasa saboda mai Allah bai kaddara masa shirya ba shi ne sa bisa kokarin annabi sallallahu alaihi wasallam baffansa bai musulunta ba kun gane ko to waɗannan su ne shiryu kashi biyu da muke da shi na'am tambaya ta biyu in an samu limami mai gaugawa a yayin sallan tarawihi kada ki ba ta sallanki a yi masa nasiha malan yana cikin rukunin sallah natsuwa yana cikin rukunin sallah yin mai natsuwa natsuwa wurin ruku'i wurin sujada in an daga daga ruku'i daga sujada tsakanin sujada biyu in limami ya rasa waɗannan abubuwa aka yi masa nasiya ya ya ci gaba da ire wannan sallah kada ki ja da shi ki yi sallanki kadai ko da sallan mace ita kadai ne ake bukata ba wajibi ba ita ta biyo ni limami ko wajibi ne a' annabi ya ce sallan mace dakinta ya fi wanda sai a waje ko a matsalaci kawai ba maganan surutu ko jayayya ba inda yi masa nasiya malam ana bukatar natsuwa domin sallah ko da raka biyu ne tare da natsuwa ya fi raka goma sha uku wanda ba natsuwa allah abu mai kyau yake bukata abu mai kyau shine yake bukata ba yawan abu ba to alhamdulillah akwai wanda ya yi tambaya za mu mai da nata na karshe bismillah mai tambaya tana cewa an samu mutum sana'an same kabu-kabu yana ɗauko giya aka yi masa nasiya yake a ƙarshe aka zo aka gane cewa shi ma yana shan giya domin ana jin warin igiya giya daga gare shi shin za ta yi rabuwa da shi ko a ci gaban zaman aure akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam kafin aka Allah ta laina cewa wa ta'awanu 'alal birri wa takwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwa ku kasance ku yi taimakekeniya akan ayyukan alkhairi amma kada ku yi taimakekeniya a ayyukan laifi daukan giya aikin laifi ne taimakawa yake yi a gudanar da wannan aikin alfasha domin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita giya ummul fawai shine uwan ayyukan alfasha baki daya domin mashayin giya ba wani alfashan da ba zai iya ba saboda aka sannan hadisi ya zo ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lance giya da mai sayar da giya da mai daukan kabu-kabu ko mota ko direba wanda ke kai giya a wuraren da ake bukata mai sina'an giya mai kabu-kabu wanda ke daukan kwalban giya ko katon na giya Allah ya lance shi kuma an ce Allah ya lance mutum abinda ake nufi wannan zai rasa raman Allah domin la'ana manansa tardu min rahmatillah a kore mutum daga raman Allah ita ce aljanna saboda haka akwai la'ana akan mai sayar da giya mai daukon giya so ya san cewa yana aikata ram gashi yana sha kuma yana daukon giya kasan laifinsa ya zama nawa guda biyu Allah kiyaye mu to ita dai ta duba maslahan rayuwanta kuma ta yawaita addu'a domin saki ba alkhaira a ciki akwai cututtuka da ke biyo baya sai dai in mace ta gan cewa wannan mutum zai iya cutar da rayuwata zai iya cutar da rayuwata da zuriyata lokacin za ta nemi saki amma kafin aka ta yawaita addu'a ta yawaita istihara ta yawaita addu'a Allah shayar da mijin nan ya nisanci alamarin nan ya nema mutane a yi masa nasiha domin yana cikin abin da Allah ya ki saki halalli ne amma Allah baya so sai in zama ko in sai in zai zama babban cuta ga na mace lokacin ake so ta nemi mai saki musamman abin da zai shafi addininta da rayuwanta Allah ya bashi arzikin tuba gurgudu abinda muka fada Allah ya sanya albarka a ciki Allah ya yafe mamu kurakuren mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk